السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتبح ورحمة للعالمين أرسله بلغ الرسالة وعد الأمانة وجاهد في الله تعالى حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وعلى صحابته الكر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ga Allah ta'ala wanda ya kaddarta haduwan mu cikin wannan masallaci na Alhaji Mu'adu da ke kan wannan layi na Alhaji Mu'adu a nan tudun jikon Azariya ma haɗu don ci gaba da karanta littafin mu mai albarka muktasaru siratin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Taimimi An-Najdi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah ta'ala ya masa rahama a yanzu da muke magana muna daren talatin ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara wadda wannan shi ya zo daidai da daren sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya wato daren litini kenan ba haɗu don ci gaba da karanta wannan littafi game da muka saba haɗuwa mu karanta wannan littafi da ke ba mu tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam farin jaka da annabin da Allah ta'ala ya aiko ba wacan nan al'umma cika makon annabawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ba ku manta ba a makon da ya gabata maka karkare karanta dubuwar kasidan Abu Talib wacce ya yi sanadiyar yadda aka jefa su wato sanadiyar jefa su su banu hashim cikin kangi aka tsare sa anguwansu ba a kudda da su ba a siya wajensu ba a siya masu ba za a ba su aure ba ba za su yadda a wato ba za a yadda a auro a aura cikinsu ba su ba za su aura su a karba ba kuma ba za a zo a aura cikinsu ba ƙureshawa sun samu wannan matsayin sun yarda su cutar da banu hashim ta waɗannan hanyoyi da muka faɗa yanzu kaɗai saboda a cikin banu hashim akwai annabi sallallahu alaihi wa wa sallam kuma su banu hashim ba su yarda su ba da shi a yanka ba ba su yarda su ba da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam a kashe ba gaide ko ta haka sauran kafirai kurishawa suka yanke shawarar su jefa su cikin wacan nan kanki kun gane ku. to kasidar ta karantar da mu abubuwa daban-daban mafi girman abin da kasidar za ta koya mana hanyar da ake bi a warware matsala in akwai matsala tsakanin ku da wasu al'umma wace hanya za ku bi don ku warware ta mun ga abu talib matsayinsa na shugaban banu hashim hanyar farko da ya fara ɗauka shine hanya ta kyauta kyautata ma abokan faɗarsu mun gane ko kyautata ma abokan faɗarsu domin abin da ya fara ba su ƙure shawa lokacin da suka ɗauki wancan mummunan mataki akan banu hashim ya fara bin su da kyauta kyautan alkama da sauran abubuwa masu kima masu daraja har yana ba su tukubba sabbi ko sababbin takubba irin na sarakuna yana raba masu da a wancan lokaci takubba suna cikin abubuwa masu daraja masu kima ina fatan mun gane da kyau hadisi ya zo hasan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce tahadu tahabu